له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يبلغه حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها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 يعلمون الناس الذكر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد إلا وما يعلمان من أحد إلا بالله ويتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أهل إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ولا ينفعهم ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم رب الناس <clears throat> إن قد وانا أدوم فضاك اللهم رب الناس أبشر بالبعث واشف عنك الشافي لا شفاء إلا شفاؤك لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل داء يؤذيك ومن كل نقص أو عين حاسد الله يشفيك أعوذ بكلمة الله تامة من غضبه وإقابه وشر عباده ومن حمزات الشياطين وأن يحضرون أعوذ بكلمة الله تامة التي لا يجاوزهن بر ولا قادر التي لا يجاوزهن يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وبرع وزرع ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما زرعت الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتنة الليل والنهار ومن شر قل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن waɗannan addu'o'i su ake bukata a karanta su lokacin da ake tunanin an yi wa namiji ko mace ruƙuya kar ku mance mace za ta iya yi wa kanta ma ma ɗanta wa mijinta ma wata kusa da nata kuma wannan karatun da aka ya halatta marar lafiya ya yi ma kansa suka ce shi marar lafiya shi ya fi cancanta ya yi wa kansa rukuya shi ne ahsan wa afsan Allah ya sa mu dace yanzu mun gama karatu da malam ya gama karatu abin da ake bukata marar lafiya shi ne zai ci albasan nan alhaji za ka yi hakuri ko da kaɗan kaɗan ci tunda practical muke yi ana kallo haka ake bukata zai ci kamar su uku idan mace ce za ta ci in namiji ne zai ce zama kaddarawa ya ci so nawa aka so nawa aka so nawa alƙur'anin da aka karanta a cikin gishiri da kanwan shi zai yi tasiri wajen cutar da shi shaidanin ya gayyato yanzu tun da aljani alƙur'ani ya kore shi ashe kuma shi magani shi zai bi gurbin cutan da ya kawo an gane ko sai da ya gama sai sa hannunsa sai ɗebi ruwan sai haka ya sha so nawa uku bismillah eh, ɗaya biyu uku an yi karatun ƙur'ani ya ci albasa ruwan da ya haɗu da gishiri da kanwa da karatun alkur'ani ya mine to na biyu kuma aka ce sai a ɗebi ruwan in aka ɗebi ruwan za ka ɗan cire guda kaɗan shi malamin da ya rukuya aka zai kalli idan marar lafiya sai ya dinga bismillahi ukurish aduwalla bismillahi ukurish aduwalla bismillahi ukurish aduwalla zai dinga flashin da ƙarfi har sai ya yi so nawa so uku idan ya yi sai kuma ɗebi ruwan sai a ba mara lafiya sai ya jika jikinsa a cikin inda yake in ɗaki ne na mace alhaji da ka Allahu kaira Allah ya saka maka da alkhairi idan aka gama a barkar ka ɗauki tukuna sai ka ɗauki yanzu shi malam shi ya karatun a ciki mace ce muna kaddara cikin ɗakin da yanzu zai dinga ɗiban ruwan yana bin cikin ɗaki kuna jina ko yanzu haka mace ba ta samun bacci a cikin ɗakinta tana samun tashin hankali yaranta suna yawan tsorata suna razana sai a ɗebi ruwan sai a bi cikin ɗaki ko ina a cikin ɗakin da silin da kan ɗaki da ƙarƙashin gado ko ina ana watsawa ana cewa ku ce bismillahi ukhruj aduwallah bismillahi ukhruj aduwallah wannan haka za a ɗiba a dinga bi ana watsawa ana watsawa an gane kun fahimci abin da muke faɗa aka ce za a watsa a cikin ɗaki ana cewa bismillahi ukhruj aduwallah yanzu kuna ji na kuna ji jazakumullahu khairan muka ce malam me zai yi ha bayan an gama rukuya zai ɗebi ruwan yana watsawa a ina ha yana cewa mene ne yana cewa mene a ina zai watsa ko ina jazakumullahu khairan wannan shine mataki na farko da suka ce za a yi rukuya <clears throat> mataki na biyu kuma idan asalin jikin ya tsananta tsanantan da ya kai ga cewa tana complain na ciwon kai shine aka ce zai kama goshinta shi mijin in ya kama goshinta ko a yanzu mace take ciwon kai wancan addu'an da na faɗa na a'udhu bi kalimatin lahi tama allati la yujawizu hunna barrun wala fajirun min sharri ma qalaqa wa bara'a wa qara'a zuwa karshen addu'a shi ake so amma an zo karshe sai ki kama kan sai ki haka sai ki ce bismillahi ukhruj adwallah sai na biyu kuma a jikinta wake ciwo musamman ciwon mara lokacin da take al'ada haka ake so ki kama waɗannan zan ɗin guda biyu ko ka kama sai kai isti'aza da basmala ka karanta ayoyin da yanzu muka karanta a rukuya in waɗannan addu'o'in biyu ba za su haɗu ba to fa ni'ima sai a tsaya daga ƙarshen minal jinnati wan nas mataki ta uku kuma ta rukuya shine jazakallahu khairan mataki ta uku ita matan da take fama da wannan matsala to yanzu sai mu duba mu ga wasu irin magunguna ya kamata ta yi amfani da shi na farko kai tsaye in mace tana fama da irin wannan kes musamman mafarkin ɗa namiji na saduwa da ita za ta yi amfani da itaciyar habba da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata na cewa shifa'un min kulli da'in illa sam wa sam wal maut duk matan da take fama da mafarkin ɗa namiji cikin bacci na zuwa ya sadu da ita ya haɗu mata kuma ga tsananin ciwon mara duk lokacin da za ta yi al'ada ya haɗu mata kuma ga tsananin ciwon kai duk lokacin da ta wayi gari tana tsananin fama da ciwon kai to abin da ake so ta yi amfani da su abubuwa ne kamar haka na farko matan da take fama da ciwon ma da mafarkin namiji na saduwa da ita hadisin nan da manzon Allah ya ce habba tana warkar da kowace cuta banda mutuwa suka ce to hatta halittar da zai iya cutar da kai ma habba za ta yi maganin sa da izinin Allah shi yasa suka bada shawara suka ce duk magidancin da ya samu habba habbatu sauda yana hayakinsa a cikin gida abu na farko shedanin da ke zama a cikin gida dama manzan Allah ya gaya mana akwai da suke zama a cikin mu akwai wanda suke zama a tsakar gida ke sa ka ce dab magariba ki rike ɗan ki kasu su cuce shi in kin zo shiga gida akwai yan bakin kofa shi sa manzon Allah ce ki ce bismillahi tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah ah, a ce, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala Allah rabbana tawakkalna in kin zo fita ki ce bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah shi yasa shehul islam ibn taymiya yace wajen wanke wanke karki zubar da ruwan zafi yawan zubar da ruwan zafi baki bismillah ba za ki iya kona aljani ko aljana ta cutar da ke yana cikin littafin san alfarqu bayna awliya rahman wa awliya shaytan na uku su na hudu suka ce in kin zo shiga bayan gida ki tabbata kin shiga da cewa me a'udhu bi kalimatillahi ta'a kice ku tuna mu addu'a bismillahi a don shiga ban gida na mance bismillahi allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal qaba'ith yasa islam ibn al-qayyim al-juzi yace duk cutan da yake samun ɗa namiji ta fuskan ƙaba kaga ya sauko yace a bayan gida yake ɗauka saboda da mafiya yawan duk namijin da zai shiga bayan gida ba tare da sai da fitsari ko kashi ya matsaye shi ba nutsuwa ba zai iya addu'a ba kana shiga ka taka aljani ko aljana sai ta cutar da kai to a taƙaice ana buƙatar duk matan da take fama da waɗannan matsaloli za ta samu tsabar abba za ta karanta duk abin da ya sauwaka kai abbatu sauda malamai suka ce bayan yana koran aljani hatta dabban da ke cutarwa a cikin gida in yanzu haka a gidanki akwai maciji akwai kunama kai suka ce hatta ba'u hatta sauro in kika yi hayakin habba a lokacin da ya dace zaki kwanta duk halitta in sunansa mai cuta Allah bai barin sa gida akwai yan uwa da muka tattauna da su ban sani ba ko ku san shi kudin cizo kun san kudin cizo ya dame su sun rasa yadda za su wallahi suna yin hayakin habba sai Allah ya raba su da shi kai cikin darasin mu ma wajen abin da ya shafi gyaran gashi A ta mata masu barkwata duk an yi maganan yadda za su yi amfani da habba Allah ya warkar da su idan ta samu tsaban habba za ta karanta abin da ya sauka na Qur'ani sai ta zo wajen hayaki kuna jina matan da aljani yake zuwa cikin bacci yake saduwa da ita sai ta samu habba sai ta turara sai ta tsuguna a kansa amma kafin ta tsuguna ana bukatar ta yi alwala ta karanta ayoyin da take karantawa na kulhu falaki nasi sai ta yi hayakin sai ta tsuguna ya shiga jikinta ya shiga cikin tun daga kasan jikinta da ta tsuguna sai ya shiga jikinta idan ya shiga jikinta zai bi jikinta to da izinin Allah da alwalan da karatun Qur'ani da habban da ta hayaki babu aljanin da zai shigo dakin ma ba zai shafi jikinta wannan shine hanyar da za ta magance mafarkayya kuma ko mafarki marar kyau mace take yawan yi haka ake bukata ta yi suka ce in kuma tana fama da tsananin ciwon kai idan ba za ta iya sa man habba a hancinta ba to ta samu garin habba ta hayakinsa ta sheƙi hayakin bayan ta yi rukuya sheƙan habbatu sauda a kai ta hanci in an karanta ƙur'ani yana ƙona aljani da halakar da aljanin da ke zama a cikin kwakwalwa da izinin Allah. suka ce in mace tana fama da ciwon maran da aljini ya sa a jikinta ana buƙatar ta samo garin hulba da garin habbatu sauda da garin ustul hindi za ta samo kuma ruwan kal amma kal tuffa su za ta hada sai mijinta ya karanta mata ko ita ta karanta ayoyin nan da ake karantawa fatiha da ayatul kursiyu da falaki da nasi in ta karanta shi sai ya zamto ruwan shan ta kullum kafin garin Allah ya waye ta sha kafin ta kwanta ta sha amma kafin ta fara al'ada da sati ake so dan sake maimaitawa in mace tana fama da ciwon mara lokacin al'ada wanda tana zargin akwai yawan ciwon kai wanda bai jin magani za ta samo garin hulba garin hulba ta samo garin habbatus sauda an rubuta ta samo kuma garin kostul hindi garin Coastal hindi za ku iya sa u s d u l sai hindi ku sa Coastal hindi ma is okay sannan bayan nan matan da take fama za ta sa kaltufa sai ta dinga tafasa shi za ta sa zuma za ta karanta ayoyin Qur'ani kafin yarinyar ko matan ta fara al'ada da kwana uku kafin ta fara ciwon in ta san al'adar ta na zuwa da kwana uku ko hudu kafin ya fara ciwon za ta fara sha to da izinin Allah duk shedanin da ke damanta ta wannan Qur'ani da waɗannan itatuwa Allah zai warkar da ita yawan ciwon kai kuma ana buƙatar ta dinga sa habba a cikin hancinta da izinin Allah Allah zai narka ko ya kona wannan shedani idan kuma aljanin yana yawan saukar mata da jini jini yana zuba ba dare ba rana <clears throat> kuma an je asibiti an yi bincike ba ta da cutar fibro domin in mace tana da fibro jini zai dinga zuwa mata to yanzu muna so ne a fara magance na asibiti tukunna sai a magance na addini in kuma likitan asibitin ya gaba zai iya ba to duk a cikin nan littattafan malam ya kawo hatta fibro ya kawo maganinsa to idan zuban jini ne wanda bai alaka da fibro ana tunanin jini ne na jinnu <clears throat> za ku je ku samo garin gauta an san gauta aƙalla a samu gauta kamar misalin cokali shida a samu garin habbatus sauda kamar misalin cokali shida a samu kuma asalin man zaitun kamar kwalban hamani kwalban himani shine original yana zuwa 125 mil shine babban 125 mil aka raba shi gida biyu nawa kenan 125 aka raba nawa ha to sai ki je karamin sa sai ki nemo na 62.5 in ba za ki yaba kuma sai ki sayi na 155 din sai ki raba shi biyu ko kuma ki zuba duka gaba ɗaya ma it's okay sai ki kamo man zaitun amma man zaitun kar ya wuce 65 mil idan kika zuba in kika zuba ko kuma 60 mil in kika zuba sai ki gauraya suke karanta ayoyin da muka faɗa fatiha ayatul kursu kullu huwa falaq nasu duk cutar da yake mahaifa ko kuma cutar da ke mara da ke zubarwa mace da jini ta sababin aljini in mace ta karanta wannan tasha ki ba ta kwana uku da izinin Allah duk jinin da ke zuba Allah zai dakatar da shi idan kuma jinin yanzu tana zuwa gida kika same ta ya farko mata kina so ki yi controlling din jinin kafin a samu wannan maganin shine aka ce da ki samu ruwa amma in so shi ne samu ku yi ƙoƙari ku yi amfani da wannan ruwan kuma ba ina tallama kamfanin swan ba ne an gane ruwan roba dai kowane iri an gane saboda kara ce mala ya tallan swan an gane ko saboda haka kowane iri in dai ruwa ne na roba kowane iri in dai ruwa ne na roba to ku yi amfani da shi in kuma kina da ƙarfi kina da wadata ma'u zamzama yakfi insha Allah inda manzo Allah yace ma'u zamzama lima shuriba la idan mace ta samo kaman wannan roba ana so ta samu kaman guda shida in ta samo kaman guda shida za ta rage ruwan iyanan idan ta rage ruwan iyanan kuna jina mata wannan layin ku ne ba muka tsallake ba za mu dawo ba kuna sauraro na game da matan da kika same ta tana fama da yawan zuban jini za ki rage ruwan sai ki kawo gishiri da kanwa sai ki sa kowane guda a ciki sai kin karanta masa fatiha ayatul kursi qul huwa falaqi nasi fatiha ayatul kursi qul huwa fatiha ayatul kursi amana rasulu qul ya ayyuhal kafirun qul huwa falaqi nasi dan sake maimaitawa fatiha ko rubuta ayatul kursi ko rubuta amanar rasulu ko rubuta قل يا أيها الكافرون قربتا قل هو قربتا فلكي قربتا ناسي قربتا don aka rubuta waɗannan addu'o'i a ciki aka karanta sai ki ajiye a take a lokacin ki ba ta kai haƙuri ta daure ko ba ta shanya wannan ba ta shanya rabinsa sai ta tashi ta tsaya sai ta yi minti goma sha biyar bayan minti goma sha biyar ta sake ɗauka a wuni ake so ta shanye insha Allah ta'ala kafin ta gama shanya wannan duk jinin da ke zuwa mata Allah zai dakatar da shi an gani? sai kuma wanda take fama da fibro kuma tana da jinnu kuma jini yana zuba a jikinta ita kuma ana so ta kawo wannan ai wannan ya kai wan lita ko da rabi is okay tunda samun litan zai musu wahala amma wannan dai duk mace dai za a iya sata ta saya akalla ta samu wannan ya kai lita ɗaya da rabi sai ta rage ruwan sai ya kai iya wuya ana so ta samo witir witir kuma za mu iya cewa guda tara guda goma sha biyu amma guda taran shi ya gida dacewa in ta samo witiri sai ta samu ruwan zanzan ma guda tara sai ta buɗe kowanne sai ta zuba ruwan zanzan a ciki kuma ana buƙatar ta sa masa gishiri da kanwa amma ba yadda zai hana ta sha ba sai ta karanta waɗannan ayoyi ana buƙatar kullum sai ta shanye roba biyu daga safiya zuwa rana za ta shanye daga dare daga yamma zuwa dare za ta shanye idan ana tunanin jinni ya mata kosin na wannan ciwo to da izinin Allah ana nufin insha Allah ta'ala Allah zai warkar da ita sai mayukan da ya kamata ta hada akan kariya daga cututtukan da ya sa mata ana buƙatar ta samo mayuka kamar haka waɗannan maganin suna da matuƙar muhimmanci samun haɗa su ne yake da wahala amma in an haɗa su suka ce yana da tasiri wajen kawar da dukkan cutar da aljini ya sa a jikin mace musamman matan da take samun matsala na rashin samun biyan bukata lokacin da suke tare da mijinta in jinnu ne to wannan suka ce ta hada da maza ta sha ko al'adanta yana wasa ko al'adanta yana zuwa ko kuma ta samu lalura a mahaifarta wadda aljini ya sa tana shan wannan da madara da izinin Allah za ta ga ta fitar da wani abu a jikinta kamar kitse ta hanyar bayan gida. likitocin musulunci suka ce hanya biyu cuta yake fita a jikin ɗan adam cikon na ukun ba a cika so ba saboda yakan zama lalura hanya ta farko shine ana fitar da shi ta fuskan bayan gida in mun duba hadisin da matan annabi ta ji silimin ta dan rage kiba manzo Allah yake me kika sha kika rage kiba kika yi kyau jikin ki ya sauka tumbin ki ya ragu tace na sha sana itacen sana maki yana rage ciki yanzu kina da tumbi kina da ɗan kiba haka kina shan sanamaki in asalin mai kyan ne fa amma sai an je Saudiya yana rage tumbi dan manzon Allah sai da yaba da abin da matarsa ta yi duk maganin musulunci suka ce ta bayan gida ake fitar da shi kuma bayan gida ba gudawa ba ba wahala ba zai fita very ce ta fita tare da me tare da asalin abincin da ka sha na maganin ko kuma fitsari ya canza cikon na uku suka ce ba a cika so ba in kin ga an sha magani an yi amarto suka ce akwai cutar sihir a jikin mutum to idan mace ta yi amfani da wannan yana da tasiri sosai da sosai da izinin Allah na faɗi maganin ha? ban faɗa ba ta saboda haka a taƙaice a samo man habba ba faɗan Kano ba original ku sai kamfanin Hamani ko S Sudan ko ku sai kamfanin Hawa ko ku sai kamfanin Alkaftin duk kamfanoni ne masu kyau amma wancan wanda ake sayarwa na kanan nan an samu akwai ha'inci wani lokacin ana haɗa man gyaɗa da injin oil a sa rini a sa habba a ciki a soya an sa man habba an rubuta a sa man zaitun man zaitun ya kasu kashi uku akwai na cin abinci akwai na magani akwai na shafawa akwai kamar al'amir na cin abinci ne zaka gan shi ma very light kamar man gyada akwai birillo da sabroso waɗannan suna da kyau sosai da sosai kamfanin spain kafin a kashe gaddafi na ƙasar libya ma yana da kyau na gwangwanin nan sosai duk da dai na abinci ne amma yana shiga cikin magani sai man na'ana sai man tafannuwa sai turaren za'afaran زعفران sai misk miski sai gutran gutran sunansa kenan da larabci amma in bracket ku sa man gelo eh gelo ban san yadda ake faɗa a garin nan ba man gelo ai daga mina ake zuwa da shi kuma eh, ya fi daga can an ce asalin na ƙasar nufawa ya fi kyau eh, ya fi kyau sosai don man gelo da man gelo da man alayyadi duk wanda za ka samu a wajensa in ba ba nufe ba a najeriya to jabi ne ko a kano a kasuwan kurmi waɗanda ake saya a wajensu su ne <clears throat> saboda haka man yana da kyau sosai da sosai <clears throat> larabawa ɗin raƙumi yana fata yana ciwon fata an suka shafa masa wannan duk ciwon fatan da ke daman dabba yana warkewa ka san su raƙuma ne nasu ka san raƙumi yana ciwon fata ko anan ma dabbobi musaniya za ga yana ciwo to an ka shafa masa gusani ya mutu insha Allah a man alayyadi kuma sai mun zo maganar man gashi za a gaya wa mata da wanda yake so gemun su ya kai tsayin cibiya Eh, duka yana gyara gashi <clears throat> ta ku rubuta nake man zaitun man habba man na'ana man tafannuwa zafaran miski haka ne sai kuma gutran in bracket man gelo ko haka ne in ba ku samu man gelo din ba ku samu wardi turaren wardi to wannan maganin idan kuka haɗa shi waje ɗaya waɗannan ziyut in kuka haɗa su waje ɗaya duk aljanin da yake shiga jikin mace yake damunta da izinin Allah Allah na halakar da shi ko Allah ya kona shi an fahimta sai dai miskin yadda ake masa in kuna so ku yi amfani da shi in kuka so measurement to ba ku ce ne measurement din maganin ba measurement ɗin maganin ana buƙatar a sami <clears throat> kwalban hamani guda ɗaya a sami kwalban zaitun guda ɗaya <clears throat> a samo za'afaran guda ɗaya a samo na'ana guda biyu a samo tafannuwa guda biyu a samo kuma mist guda biyu a man gelo ɗin in an samu in ba a samu ba fa ni'ima mist ɗin za ki samu tafasasshen ruwan zafi sai ki sa shi zai narke in ya narke sai ki juye sai ki gauraya ya zama man shafawa da safe da rana da yamma in kika ji mijinki yana sumbatu da surutun baya so ki masa rukuya Zama maza da yawa suna da aljanu ba a sani ba ba za ku gane ba kuma sai matansu suna jinya <clears throat> akwai matan da mijin shi ya kai ta wajen rukuya aljanin jikinta bai tashi ba sai nasa ya tashi duk sai suka zama patient shikenan da suka dawo gida ta ce masa to shikenan mun yi duro <laughs> ta ce yanzu da ni da kai duka mu patient ne kowa sai ya haƙuri da juna dama ka ce aljanu suke sa ne to kai ma zan yi haƙuri da kai su suke sa ka akwai kuma wanda ta ce in ta shafa maganin sai mijinta ya ta attishawa <clears throat> yace bayan ya gama attishawan kuma sai ya ji nutsuwa ya da in yana shiga cikin gidansa yana yawan ciwon kai amma tun da matarsa ta fara amfani da magani wannan atishawan bai sai Allah ya yi masa damuwan da yake wallahi malaman musulunci su dage maza da yawa wallahi neman mata da fita da rashin zaman lafiya da iyalansu tabbas shekanu suna haifarwa Allah kiyaye mun wuce maganan magani kuma sai mu shiga mun wuce maganan maganin aljanu sai kuma mu shiga magunguna na cutar da suke damun mata wanda ba su alaka da aljanu an gane mun fita da magana daga magana akan abin da ya shafi cututtukan da aljanu suke sanya muku bata yanzu ina so ne mu gangaro kuma akan magana na cututtukan da suke matsala na cutar mahaifa na mata mun gane cewa aljani yana iya hana mace aihuwa ta fuskar sababar mata da waɗancan cututtuka da kuma magungunan da ya kamata ta yi yanzu muna so ne kuma a yi amfani da magani wanda yake wanke mahaifa wannan maganin da yake wanke mahaifa mutane biyu za su yi amfani da shi wanda take da junnu za ta yi wanda ba ta da junnu za ta yi a ciki za ku yi karo da magani wanda yake haifar da cutan fibro yadda za ki warkar a ƙarƙashin karantarwa ta annabi muhammad sannan kuma daga ciki muna buƙata insha Allah ta'ala za ki samu magani wanda in yarki tana ciwon mara ko da bai alaƙa da jinnu za ta yi amfani da shi kuma ko da mai jinnun ne ma in ta karanta ƙur'ani a cikin waɗannan magungunan za a yi amfani da shi ina fata kun saurare ni ina so duk abin da nake faɗa kuna rubutawa duk da dai insha Allah ta'ala na san shi mai bidiyo kamera yana kokarin duk abin da aka faɗa yana rubutawa ku saurare ni ku nutsu ku saurare ni ku nutsu in na wuce ba zan dawo ba kuna ji na idan mace tana so ta magance cutar da yake samun mahaifa game da rashin samun ciki ko kuma yawan zubewan ciki ba ta samun ciki saboda mahaifarta yana da lalura cuta guda uku suna sanyawa kan ta yi aure tana fama da ciwon mara lokacin al'ada infection yana iya hana mata samun ciki infection yana iya zubar mata da ciki sannan kuma matsala na aljani yana iya sababar mata ciwon mara kafin al'ada yana sababar mata ku saurari wannan maganin duk waɗannan cutar da aka yi magana ko da aljani ke hana ta shigan ciki in har ta yi amfani da maganin ƙarƙashin sunna da addu'a da ayan ƙur'ani Allah zai warkar da ita in kuma babu junnu a jikinta babu aihuwan ya za a gane bata ta aihuwa shine ana duba dangin mace in kana so ka gane mata tana aihuwa ko ba aihuwa sai ka gane dangin uwarta suna aihuwa ko ba su aihuwa ko budurwa ce in aka sami yan biyu ko yan uku to ita ma akwai alaman zuri'an uwanta suna aihuwa ita ma za ta iya aihuwa kuma wani lokacin ba mu adalci wani lokacin kis na rashin aihuwa ba daga mata ba ne daga maza ne amma rashin adalci kawai sai a ce mata to babu wanda zai tantance bambance sai malamin sunna ku saurara duk matan da take fama da cuta cuta wanda ya shafi mahaifa ba ta samun ciki ko cikin na yawan zubewa maganin da ake so ta yi amfani da shi za ta yi amfani da duhunin launi me nace me sunansa duhunin launi launi ya kasu kashi uku akwai launi duhunin launi akwai kuma launi halawi akwai kuma lau mur idan an ce lau halawi shine wanda ake sha in an ce mur shine wanda ba a sha in an ce duhun shine kuma tataccen madarar lausu. amma kamfani mafi girma da suka fi yin wannan maganin su ne kamfanin alkaftai wanda jiya na ba ku website ɗinsu ban sani ba ko jiya an samu wanda suka duba suka gani na ba da website ɗin kamfanin website ɗinsu shine www.elcaptain.com ko kuma www.alcaptainhabalmedicine.com amma alcaptain din in kika rubuta in kika zo www. sai ki space sai ki sa captain captain na c a p t a i n that ki sa herbalmedicine.com in kika sa alcaptain al space zai fito miki da yan kwallo ne in dai har wayan kina browsing kika duba akan google a yanzu in kika bude shi to zai fito miki da kamfanin duk wani abu da kike nema wanda mace za ta gyara jiki da musulunci ya ammata ko malaman musulunci suka ba da gudumawa sir lagza su wane ne duk sun kawo da man da zai gyara miki jiki Allah ya sa mu dace to duhun lawuz yana da tasiri to yaya tariful istimal na shan sa yake duk matan da take fama da wannan matsala za ta dinga shan duhun lawuz duhun lawuz za ta dinga shan babban cokali da safe da yamma amma suka ce in za ta sha shi ana buƙatar ta sha shi kar ta sha komai kuma tana shansa sai ta sha zuma kafin ta karya da kuma bayan ta karya aƙalla ba a kasara ba ana so ta sha wannan magani kafin ta samu ciki da wata uku to bata san lokacin da ciki yake shiga jikinta ba duk lokacin da ta ga ta yi al'ada tana kammala al'ada kafin jininta ya ɗauke ko jininta na ɗauke da wasu 'yan satuttuka kafin wani jini ya zo ana so ta dinga sha to haka za ta ga daga canjin al'adanta haka za ta gane daga canjin fitsarinta ake gane cewa mararta da mahaifanta ya samu lafiya haka shi wannan duhunin lauz yana da tasiri ko da mace ko namiji yana fama da tsananin cuta na asma to wannan yana magancewa hatta cutar mahaifa wanda yake samun mahaifa ciki ba zai shiga ba ko ciki in ya shige zube to amfani da shi wannan maganin yana da fa'ida sosai in kuma mace tana fama da yawan ciwon jiki da kasala tana so ta samu magani a musulunce da za ta yi amfani da shi wajen samun waraka aka ce za ta samu asalin zai lau halawi wanda shi ba dukurtun ba Ga shi na a wajen masu da magani ta saya amma kullum ina cewa in za a sai zai lau da zai ta jirgin kar a sai kamfanin zamzam wato kamfanonin nan kowa akwai experience da researching nasu akan cututtuka yanzu ka haɗa kamfani guda hudu da suka fi shigo mana Najeriya akwai hawa akwai zamzam akwai alkaftin in ka duba hawa irin yadda suke rubuta bincikensu akan hulba ya saba da asalin kamfanin alkaftin yadda suka yi bincikensu in ka duba binciken kamfanin zamzam a yadda suka yi akan zait laus wato kamfanin hawa su suka yi tsananin bincike wadda malamai suka ba su wot. idan mace tana amfani da laus yana maganin ciwon mahaifa yana maganin kuma cutar asma kuma shi laus yana magani ga dukkan matan da take fama da matsala na mara amma yadda ake amfani da shi ga wadda take fama da matsalar mahaifa shine za ta dinga shansa kafin ta karya wanda kuma Mara ta yake da matsala za ta dinga sa shi a cikin madara tana shansa kafin ta kwanta da kuma da safe bayan ta karya ubangiji Allah maɗaukacin sarki ya sa mu dace idan kuma aka samu mace da take fama da tsananin ciwon mara lokacin al'ada ko ɗa namiji da ke fama da tsananin ciwon mara ko fitsarinsa yana fita yana shan wahala wanda ciwon da hausawa suke ce mata tsagiya shi kuma abin da ake bukata wannan abu za ta yi amfani amma wannan malamai da yawa suka ce matar da take fama da fibro za ta iya amfani da shi matar da take fama da fibro za ta iya amfani da harman harmal yana daga cikin itatuwan da malaman addini suka yi recommended ɗinsa ma din nan ana so kalla ba a kasar ba ta samu kaman garinsa cikin gwangwanin madara guda za ta samu khalkit shi ma ya zamto asalin karamin robarsa za ta samu kuma garin yansum kaman cikin gwangwanin madara guda in ta samu waɗannan za ta haɗa su waje ɗaya za ta dinga ɗiban cokali tana tafasa shi tana shan sa da safe da rana da yamma asali akan maganin cutar da ya shafi fibro idan kuma matsala ne na abin da ya shafi ciwon mara na mace ko kuma ɗa namiji yana fama da zafin fitan fitsari shi kuma zai samo harmal da halkid da garin habbatu sauda ya dinga tafasa shi yana sha so uku a wuni da safe da kuma asalin yamma sanan bayan nan idan namiji ko mace yana fama da asalin ciwon jiki da yawan kasala ya je duka tesis da ya kamata a yi a samu musamman kuma yana samun matsala na yawan ciwon kai su kuma abin da suka ce zai samu asalin 'ya'yan danya 'ya'yan danya wannan ƙwallon na ciki da suga ake so mutum ya dinga ci zaka ga yadda fitsarinsa yake canzawa da izinin Allah idan mata kuma tana so ta samu sauƙin naƙuda ko kuma ɗa namiji yana fama da shawara ana so su samu lubbanin zakar asalin lubban daban lubbanin zakar daban amma hausawa suna hada su duka suna musu hukunci daya asalin lubban zaka ganshi yana narkewa lubbanin zakar kuma yawanci irin malaman nan ne masu addu'a suke amfani da shi amma asalin lubban in mace tana yawan dafa shi tana shansa, yana narkewa tana shansa da zuma yana sauƙaƙa mata wahalar naƙuda amma mafi girman abin da malamai suka ce mace mai ciki ya kamata ta yi ya taimaka mata na saukin nakuda ya taimaka mata na laulayin wahalan ciki ya taimaka ma ɗanta wajen samun kaifin kwakwalwa amma maganan wancan kwakwalwa da ilimi abin da ke ciki hukuncin sana hannun Allah sai dai binciken wasu malamai suka ce i yana samun kaifin kwakwalwa ta hanya biyu <clears throat> idan ya samu training na cin abinci uwarsa an ba ta abincin da ya dace yadda jikinsa zai ginu sannan kuma ya samu tarbiyya na iyaye da makaranta mai kyau to amma yanzu ana magana yadda za a yi renon cikin dan ya zo da lafiya kuma bai samu wata matsala ta rayuwa ba ana so ta samu ganyen na'ana ta samu ganyen habba ta dinga tafasawa kamar shayi tana sha duk laulayi da wahalar da mace take sha ana samun sauki da izinin Allah idan kuma asalin mace tana namiji yana fama da ciwon mara wanda ya kai ga cewa har maniyinsa yana lalacewa ko kuma mace tana fama da matsala mijinta yana kusancinta tana jin zafi akwai karancin abin da suka ce ni'ima a tare da ita abin da ake bukata shine ana so za ta samu zanjabil ɗanyen citta shine da larabci ake ce masa zanjabil in ta samu ɗanyen citta za ta samu garin hulba in ta samu garin hulba za ta samu kuma albasa za ta samu kuma tafannuwa za ta haɗa su waje ɗaya in ta haɗa su waje ɗaya za ta dafa in ta dafa su sai ta tace ruwan sai ta kawo madara sai ta zuba wannan in ana sha kafin a kwanta yana da tasiri sosai da izinin Allah wajen magance wannan matsalar da muka kawo sai kuma amfani da ita itaciyar hulba idan aka samu mutum yana tafasa kwayoyin hulba yana sha a kowane awa bayan awa ɗaya ki tafasa hulba ki sha bayan awa ɗaya ki tafasa hulba ki sha yana maganin duk wani kumburi da yake shiga jikin mace musamman matan da suke kumbura mace tana da ciki sai ga ta kumbura kafanta ya hau jininta ya hau to ana so ki samu kwayoyin hulba ki je kasuwa ki sayi hulba kwayar da ki saya kar ki sayi nikakken dan bincike ya gwada asali suna samun wake su nika shi su haɗa shi da masara a sunan hulba Allah shiryar da su idan ta samo hulba za ta samu tsaban wulba Aƙalla za ta samu cokali uku ta samu asalin cikin jog jog ya kai wani lita ta samu ruwa wannan in kika samu cikin wannan sai ki samu cokali uku na tsaban wulba sai ki tafasa ki sa a flat duk bayan awa ɗaya ki sha duk kumburin da mace mai ciki take yi yana sauƙaƙewa da izinin Allah in kuma ɗa namiji ne yake fama da ƙaba abin da ake bukata ya samu tsaban hulba da tsaban habba ya sa zuma ya dinga tafasa su yana sha kuma wannan yana taimakawa hatta ɗa namiji wanda yake fama da cuta wanda ya sa masa rauni na al'aura amma shi wanda ya sa masa rauni na al'aura in ya tafasa shi zai dinga sa madara kafin ya kwanta yana sha tafasasshen hulba da habba da madara yana da tasiri asalin sosai Allah ya sa mu dace kar mu mance waɗannan itatuwa da na kawo su habba da hulba hulba manzon Allah ya ce da kun san darajarsa da alkhairinsa a cikin ku da kun je kun sayi awu ɗaya da daidai yake da awun zinariya sai na umar yace tunda manzo Allah ya faɗa ka tintibe in ne na sa hulba sai Allah ya warkar da yana daga cikin fa'ida na bincike da wasu malamai suka yi suka ce akwai wasu abubuwan da ya kamata dukkan ɗa namiji ko mace yayi ko da shekaru sun tar da shi wannan magunguna da itatuwan da ke ci suna da tasiri wajen gyara masa jiki da gyara masa fata wanda ko da ta kai shekaru kaza ba za a iya tunanin cewa ta kai wannan shekarun ba shine ma suka ce yana daga cikin abubuwa wanda ya kamata a ce namiji ko mace ya yi amfani da wannan yana gyara masa jiki kuma yana gyara masa fuska na farko ana bukata shi ɗa namiji ko mace musamman mata da suke fama da laulayi na ciki in kana so matarka cikin da take da shi ɗan ya samu lafiya ita ta samu lafiya ta haife shi lafiya ana so ka haɗa masa waɗannan abubuwa kamar haka na farko ana buƙatar a samo alkama na biyu ana so a samo karas na uku ana so a samo simsim shine riɗi alkama za ki shi sai ki sirfe shi sai ki jiƙa shi karas za ki siyo shi sai ki yayyanka sai ki busar da shi simsim kuma zaki ki samo ai kun san simsim riɗi sai ki haɗa su su biyu gaba ɗaya sai ki nuka. za ki waken soya in kika sirfa waken soya zaki ki shi ruwan waken soyan ake buƙata wancan garin za ki haɗa shi da waken soya ne sai ki fitar da shi a matsayin kaman kunu da safe ake so ki dinga shansa da madara da daddare musamman mace mai ciki wannan suka ce yana da tasiri sosai da sosai da izinin Allah kuma yana ƙara gyara jikin mace kuma yana sa mace ta samu asalin saukin naƙuda kuma ɗanta yakan zo lafiya kalau suka ce hatta irin dattin nan na jinjiri da ake samu ana samun waraka insha Allah ta'ala sai kuma asalin game da mutumin da ke yawan fama da ciwon gaɓoɓi mace mai ciki ne kullum ciwon ƙaba kullum ciwon baya ko kuma asalin mutum ne ƙiba ya masa yawa yana fama da ciwon baya da ciwon gwiwoyi ciwon gwiwa abu uku suka ce ke kawo su na farko akwai shekarun da zaka kai a likitance na zamani malaman addini sai suka haɗu da su suka haɗa kai suka ce lallai binciken ku ya dace da namu ana bukatar ɗa namiji akwai shekarun da in ya kai ya kiyayi nama duk wani red meat suka ce in ya haura arba'in ya fara kai hamsin suka ce yana kosin na gaw to nan malaman addini suka ce e in an gane cewa wani likita ya yi bincike ya sa masa to shi ya tsaya amma kai in ka kai shekara ko tamanin ne bai sa maka ba sai dai ga abin da za ka yi daga kafi don ba zai sa ma ana so duk wanda zai ci nama ya dinga sa abu biyu a kai ko kuma ya saka albasa ko ya saka tafannuwa ya ci da shi in ba zai iya ci da tafannuwa ba to ya ci da albasa kuma ya dinga matsa leman tsami in naman yana da maiƙo suka ce to duk waɗannan crisis da ake samu waɗannan ma yake sawa Allah yana kare su. in ba ku mance ba ko a cikin talabijin kuke kallo za ku ga bature in zai ci kiti yana sa ni leman tsami haka ne to shi yasa zaka ga turawa suna cin nama amma irin waɗannan abubuwan bai dame su ba kuma mu dole ma mu samu matsala jiya na baku labarin matsalar da yan ashaba suke samu ko haɗe-haɗen abinci to su kuma mata a gidan ke su ma ga illolinsu da wata mata ranar nan ya karatu a wajen tafsiri ta ce min ai dole mata su samu matsala ta ce in an zo biki mace sukan iya haɗa kalan abinci shida ta ce min na farko kamar a Lagos fa za a yi amala za a yi tuwon shinkafa za a yi gwatan doya kuna ji za a yi jalof, za a yi shinkafa da miya za a yi alale ta ce matan nan duk za su haɗa waje ɗaya ta ce malam za su ci ma haƙan kunce zanin su suke yi kar ya yi bulokin sai ce malam da ka ga an tara abinci suna fifita suna hira suna ci suka ce wallahi zai ga an kawar da kusan kwano nawa sannan bayan sun gama wannan cin za a kawo zobo a sha a kawo kunun aya a sha sai kuma mai ɗayan ga jinja wanda flavor hatsarin da yake cikin flavor kadai yana daga cikin abin da ke cutar da mutane da Allah ku yi sakin medicine greenmedicine.com din nan za ku ga effect na irin abubuwan da ake kama na flavor kai a ka indomi in kana sauraron fatoyin mutane za ga cewa indomi ma cin hatsari ne yace abinci yace kuma a ƙasan Afirka yan Afirka dalilin da ya sa turawa ma suka zo Afirka suka yi haya ko sata ko saya ko ɗiban bayi saboda sun fi mutanensu su ƙarfi da lafiya daga cikin abin da aka gano 'yan afirka suna samun karfin jiki da lafiya shine dafa abinci a cikin wannan tukunyen da muka bari tukunyen ne in Allah ya sa muna raye insha Allah ta'ala zan zo garin nan in yi kwana uku sai na haɗa ku duk na koya muku yadda ake haɗa magani in ka haɗa magani a silba ka haɗa magani a tukunyen ƙasa ka haɗa magani kuma a tukunyen aluminium kowanne akwai abin da zai baka amma wanne ya fi ya fi kyau ya fi amfani ya fi tasiri wanda aka yi a tukunyan ƙasa dan Allah akwai wanda suke da ƙauye kai ziyara in kai ziyara in an baka abinci ya kwana in abincin ya kwana a maka dumame a dafa maka abinci a tukunyan ƙasa a tukunyan ƙasan kuma da ice icen kuma tsirare sannan kuma kar a sa kafi zabuwa a sa daddawa a sa manja dan Allah ai abincin, in gari ya waye ai umaman sa a ya ka cika wuni ka ji kai ta kalan bayan gidanka sai ya canza Allah ya sa mu dace me yasa iyayenmu na da ba diabetes ba hawan jini ba ciwon hanta ba kaza to duk matan da take da ciki kuma tana samun ciwon jiki abinda ake bukata shine ta samo sha'ir da dinga tafasa shi da madara tana sha idan kuma mace tana fama da wannan matsala za ta iya samo karas mace ne ciki fa nake magana take samun yawan ciwon jiki za ta samo karas ta sa a cikin blender in ta sa shi a cikin blender ta yi blending ɗinsa ta yi blending ta tabbatar da ta yi blending ɗinsa sai ta fitar da shi sai ta kawo ruwan zafi ta fasashe sai ta zuba ta rufe shi na minti goma sha biyar sai ta zuba zuma to in ta sha shi da izinin Allah duk wahalar da take sha za ka ga tana samun sauki. idan kuma mutum yana samun matsala ko da mace ko da namiji yawan amfani da asalin tuffa ana yawan cinsa shi ma yana kawo sauki ko mutum ya samu ruwan dumi da nono ya dinga sa leman tsami yana masa maganin kasala to sai dai matsalar da leman tsami yake da shi a jikin ɗan adam shine in ka haɗa shi da lipton kafe ɗin zai kosa dan adam a zuciyarka amma yanzu kana su da lafiya me ya kamata ka yi amfani da shi da leman tsami akan maganin kiba da rage kitse da rage tumbi suka ce abu guda uku ka samo leman tsami ka samo na'ana sai ka samo green tea shine da larabci ake ce masa shayin akbar to in mace tana tafasa waɗannan abubuwa tana sha ko namiji yana tafasawa yana reducing na cholesterol ɗin jikin ɗan adam tumbin zai rabu. kankat kuma wanda yake maganin rage kiba suka ce ana so mace ko namiji ya samo waɗannan abubuwa kamar haka abin da ake so ya samu na farko ana bukata ta samo citta da na'ana da green tea da kaltufa ta dinga tafasa shi tana sha duk bayan cin abinci in mace tana ci to tumbin da take da shi sauka zai ba hawa zai ba to abu na ƙarshe wata hanya daban wadda mace za ta wanke mahaifanta da mararta namiji ya wanke marasa ya samu sauƙin basir da sauƙin fitan farin ruwa in cuta ce take damunsa ga abubuwa guda shida bai kawo wanda daga kansu sai mu wuce ko magana na habba wanda shine mafi girman darasin da ya kamata amma yanzu muna da minti nawa sura minti talatin zai ishe mu insha Allah ta'ala idan mace ta samu asalin 'ya'yan kabewa tana haɗa su da madara tana tafasawa yana maganin ciwon mahaifa ko yana wanke mara in ba ta samu madara ba ta samu nono ta ɗebo 'ya'yan kabewa 'ya'yan kabewa da kuka sani da madara ake dafa shi ana dafa shi ƙirshi ma da nono yana da tasiri idan kuma asalin namiji ko mace kiba ya mata yawa tana so ta samu sauki akan cututtukan da ke damansa ko yake damanta na ƙiba. yana haifar mata da wasu cututtuka da matsaloli ana so ta samu habbatu rashad ta hada shi da albasa albasan ana so a samu kamar babba guda uku sai kuma ta samu ruwa kamar lita daya ki yanka albasan ki sa ki samu habbatu rashad cokali ɗaya ki sa duk kibar da kike da shi da duk ciwon da ke damin ki na mahaifa ko mara ɗa namiji da ke fama da tsananin ciwo ku gane duk namijin da ke da kiba sai ka samu yana da wannan matsalan ai ta kukan basir ko ba basir ba kuma ko da kibansa bai kai ba yana da dan tumbi sai ka samu shi yasa duk masu dan tumbin nan za ka kankana abu suna gajiya da aki wannan ana so a wanke a rage ana so a samu albasa kamar guda uku a samu habata rashar kamar cokali daya ruwa lita daya sai a tafasa shi aka tafasa shi su uku ake so a kofi ka samu kofi ka dinga shan sa da safe da rana da yamma ko kuma mutum ya samo iri ya dafa shi tare da kaltufa shi ma yana da tasiri ko kuma mutum ya samo hindi ba'u ya hada shi da aure yana tafasa shi da zuma yana rage tumbi yana rage kiba kuma yana sanya wa mutum saukin fitan fitsari da kuma asalin rashin wahalan fitan bayan gida yawan amfani da ɗanyen albasa ɗanyen albasan nan ana so a haɗa shi tare da ganyen salad shine kaman kabeji ya zama abincin mutum yana da tasiri sosai wajen magance sauran cututtuka da suke damun mutum magana ta ƙarshe shine ina so in rufe da magana akan itaciyar nan na habbatu sauda wanda an samu magunguna kusan guda goma sha na rubuto waɗanda za mu haɗa mu amfani da su akwai magani na farko da nake so mu tattauna a kai a gurguje maganin ciwon zuciya kumburin hanta hawan jini da ciwon saifa wanda duk an buga takardar ne da kuma asalin ciwon ƙirji wadda asma yake kawa da tsananin zazzabi da bai jin magani da kuma ciwon typhoid da diabetes diabetes na kasa wajen ciwo kashi hudu hanyoyin da ake samun maganinsa sannan bayan nan sai gamsasshen nasiha sai takaitaccen bayani akan cutar hepatitis sai maganin infection macen da wani ruwa yake kwararo mata yake fita daga jikinta a sababin ta yi family planning ko a sababin ta sha magani na ni'imar mata to ga asalin maganin da ya kamata ta bi sai kuma abin da ya kamata na matsalolin mata asalin abin da ya kamata mace ta yi amfani da shi domin gashin ta yayi tsayi yayi duhu ya daina zuba da ta yi bilicin mijinta ya samu majalisa Abuja yanzu kuma an kore shi an kada shi a zaɓe yanzu jikinta ya dawo duk ya lalace ya zata ta dawo kuma ta shiga makarantar islamiyya tana so ta dawo inda take da to ga maganin da ya kamata a musulunci za ta haɗa kuma ta yi istighfari magana ta ƙarshe kuma sai mu rike da rashin bacci Allah ya taimake mu Allah ya gafarta mana a gurguje ita wannan itaciya ta habbata sauda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi gamsashen bayani a baya wanda yace babu cutar da bata magancewa sai cuta guda biyu mutuwa da tsufa shine Anas dan Malik ya tabbatar da cewa manzon Allah yakan yawan hambuda ta a baki kuma ya sha da ruwa Allah ya warkar da shi abbata sauda tana maganin kumburin ciki in cikin ka ya kumbura duk yadda cikin ɗa ya kumbura ke da kina da jinjiri in cikin sa yana yawan kumbura ki samo garin habba ki tafasa shi ki dinga sa kalsufa kina bashi da zuma da izinin Allah Allah zai warkar da shi idan mutum yana da alamar sign na cutar kuturta ko da kuturta tana likin na ruwa ana magance da habbatu sauda tana buɗe kofofi na jini game da mutumin da ke fama da matsala jininsa kamar yara masu fama da matsala na asalin sickle cell ana warkar da su ta hanyar habatus sauda tana fito da fitsari idan ya toshe waɗanda ake kai su asibiti a sanya musu wannan roba malamai da yawa suka ce akwai hanyar da ake amfani da habba ana warkarwa habba tana maganin cutan dasi na cutar maciji ana amfani da habba a samu waraka in asalin maciji ya cutar da mutum kai idan mutum yana turara habba a cikin gidansa yana koran aljani a cikin gidan da jikinsa da sauran dabbobi masu cutarwa idan kuma asalin tana kuma maganin ƙuraje kowane iri wanda yake fitowa a cikin fuska habbatus sauda tana maganin cutar asma idan aka samu mai cutar asma ya haɗa asalin garin habbatus sauda ya tafasa shi yana shansa tare da zuma sannan kuma ya samu waɗannan itatuwa kamar haka zai samo asalin man na'ana zai samu man albasa zai samo man lauz zai samu kuma man tafarnuwa zai haɗa su waje ɗaya ya dinga shan su da safe a cikin ruwan ɗumi tana da tasiri sosai kuma tana maganin cuta wanda kafan mutum ko jikin mutum ake tunanin sanyi ya kama shi habata sauda tana maganin ciwon kunne duk inda kunne ya kai ga ya daɗe yana fitar da ruwa yana ciwon aka